House of Top TV. Get on the shot. Top DJ. <laughs> hmm kuma makamashi assalamu alaikum masoyan timi makabashi jiya dai na san mutane cikin ya yi ciwo dan dariya so don allah dan annabi ina ba su haƙuri kuma wanda cikinsa ya ciwo allah ya ba shi lafiya dariya kama ni ta yi to ina yi muku fatan alkhairi akwai cikon bayani akwai ƙarin bayani game so sai danna da bayani.com ‘ya'yan ta biyar. Saura Kiris video sabo na <laughs> A haiye mai saura Kiris. <laughs> My fans ku jira ni saura minti talatin zan saka muku wani latest video da za ku ji sa Ku biyo ni YouTube channel ida mai suna Jakadiyar FKD TV. kuma zan dan saka muku kiris a instagram ku bani 30 minutes zafafa masu kallon mu kuna kallon sadiya haruna kenan a ofishin kuma 'yan sanda ta ke jihar yayin da take amsa tambayoyi akan laifin da ake zargin ta na yi wa isa a eh, isa kazafi ku ci gaba da bibiyar shafin Kannywood exclusive domin jin da ganin kuma yadda za ta kaya tsakanin Isa A eh, Isa da kuma Sadiya Haruna. sannan shi mijina ne he denied me he say he stole my husband bai san da ci na ba bai san da sha na ba bai san da kwana na ba ya tafi ni kuma sai